kaga tun da kuɗi sun bar dole mutum ya koyi kirga da lalabci ko zai je ko maka talata ashiru sani ibrahim mm, sha'aibu to na shidan kowanne ne ne ko sama'ila ne ko isiyaku ne ko wane baka jin yaron ne eh, ina ji amma ya kamata yi ki shi abinci wani irin abinci yaro ba lafiya baka ga kashin da yayi ba eh, eh, kawai abin da nake so da kai ka tashi mu kai shi asibiti kina nufin a rashin matsalar kuɗin nan da babu ban fa da kuɗi in dauki yaro a kai shi asibiti kina fa gani tun da safe na tayi da isa fari yanzu ranar nan karfe nawa fari nake ta yi ko me kake nufi ki tafi ki je ki samu kanwa ki jika ka ki dan tankaɗe to ka ma ki hada kawai ha kanwa wani doki a a bosho eh. barka da zuwa san da zuwa <coughs> to yaro ba lafiya ka ce a kan wa a bashi ba ni da kuɗin zan tafi asibiti ban gane da wani kuɗin za a kai yaro asibiti ba ga kuɗi nan aljihunka eh, eh ina fike kuɗin amma ya ki mu ɗauki yaron nan mu kai shi asibiti so yake mu bar ɗan ya mutu ina fike kuɗin Allah ya sauki to ki je ki ba mutane guri mana kika tsaya kansu ki je ki abin da aka ce ki gaskiya mai gida abin da kake baka kyautawa to ka yi dai ni mu dauki yaron nan mu kai shi asibiti malama tafi ba da guri amma mahaukaci ne ni dan dauki yaro mm, in dirka shi asibiti banda ko ko banda kuɗi wato gaskiya na gode eh baka da imani to kwata kwata eh ga kuɗi a gindinka ka ɓoye yaro yana cikin matsalar mm, rashin lafiya ah, to bosho sau kake in ɗauki ɗan jarin nawa in kashe ma yaro yaron nan fa shekaran jiya ya ci ɗari bakwai shekaran jiya wancan ɗari shida ilashi shekaran wancan kafin shekaran jiya wancan ya ci ɗari hudu sati da ya wuce fa dubu icin ya dunkule ko nawa ya ci dan waye ba ka wani? ɗana ne amma ka kamanta bosho ita ma fa da ita ma ɗanta ne da sai ta ringa taimaka min ni ma muna taimakon juna amma yaron nan ne fa ba dan caca bane amma yaron nan ya sa ni gaba kullum sai sai kudi na sun wuke ba dan fa yaron nan ba bosho sanin kanka ne dan na tafi aikin haji ka gani Yana kuke nan ku? Eh inda kuke yi? Ah ni ba dangoje bane ina da masai. To waye dangojen? Ah gaka ya Duk mutumin da ba shi da masai iyalinsa su tsuguna shi tsuguna ai ya zama wani gudi haka ne a ha ba da Allah haka ne yanzu misali eh. kun yanzu ya gashi yayi kashi ina ga kun kwashe ina za ka shi bayan gida muke watsawa what eh, bayan gida ga fili wonderful a wannan shi bature ke cewa backfiring na shi ke bature yake cewa backfiring kai ka san idan ka kade buka shi ka watsa bayan gidanka ana yin ruwa dawowa zai cikin gidanka iyada iyalinka cuta duk kamu sannan makocinka ma shi ma ikamu kaga da kai da wanda yake bindiga ya kashe mutum duk ɗaya kuke Allah ha ba Allah da Allah da annabi ka dauki eh. kuɗin nan ka dan tsakuri kuɗin nan ka shadda a wannan kuɗin iya sannan ka dauki sauran ka kai yarin asibiti <laughs> ha ba Allah kai wajo an gashe ka kai har abada ba ka da kai sai dai kan kan dauka kaya ban gane ban da kai sai dauka kaya ba eh ginin shaddan an dauka an gaya ma wani aiki ne mai mai wahala ginin masan shi ne nawa zai tab da Allah tsaya saurara wannan yaran eh daga wata daga farkon wata zuwa yau nawa kashe masa eh gaskiya in lissafi za a yi hmm. yaron nan ya ce ya kai jaka 25 jaka 25 eh kaga dubu biyar kenan haka to look at it dubu biyar ta ishe ka gina shadda har guda biyu iya kaga idan ka gina shadda daya haka ne sauran rago kudin sai ka ɗauka ka biya bukatun ka kai yaro asibiti ka sa bukatun ka haka ne. ai na sha fada masa eh. baya ji gaddama ne da shi yadda ka san dan jaki haka ne eh da Allah Eh. tashi za ka yi da Allah kai yaro asibiti eh haka da ko yaron to shikenan da ko yaron kika ɗebo fuska kamar daure ya karas da kwai man ya ba tafi sannu kaji sannu sannu kaga yaro sai ka ce dan je maji a'a dobo so a ba za ka yi mata fa raka na asibiti eh. kan na kai na asibiti muka dawo sai wannan gurin sai ka ce ni in gina masai Eh. very good <laughs> wa alaikum salam thank you very much na gode wannan abin yayi na gode amma dai Allah wannan kashin ai hukuri a kwashe shi kwashe shi bashe shi ba komai bashe shi ke mun dawo eh. to ke mun dawo me gida Allah ya kiyaye ki kokari ki san yadda zaki kafin mu dawo ba komai ba eh. komai ah, to amma gaskiya ni in fact eh a cewa ni dai na gaji da can kashin mm, wancan cikin sha kashin wancan gaskiya garin nan kamar yaya abin da muke mana to kai boshi wani banda ka kai da kace da masai me zai kai ka cin kashin wani saboda Allah hmm? to ai kai na godi wannan magana da kake faɗa shi ma ya sani ni ma ina da shadda a gidana ina da masan ai kuma ni yanzu saboda Allah ina matsayin mai gari hauka nake yi zan zagaya bayan gari in kama tsugunu hauka nake yi a cikin gida nake tsugunan nan da kuma muhimman mutane waɗanda suke kawo mun ziyara su ma ciki suke tsuguno ka gani waye ga kashin saraki eh hmm? a'a na ce Allah ma ya kyauta manyan mutane ina saboda Allah to wurin kai dinni abin da ke so a fahimta naji na godi yana da shadda kai ma kana da masai ni ma ina da ita sauran jama'a gari kuna da ita ka gina lalle ya zama wani wajibi wannan ya cika shi wannan wannan ya cika shi wannan mai guduma ya cika shi dan marka ko kuwa dan marka ya cika shi matar mai guduma kan bu zai yi wani kaɗi a ka da Allah saurara da Allah busho idan za ka yi magana ka san magana da za ka riƙa yi ba yara bane mu hmm? ya za ka kalli gari ka ce yana cin kashin yana yana yana cin kashin na godi dan a magana ka ta nuna haka tunda ka ce duk gari kowa zai ci kashin juna to ka ka masa ka fasa da fa a ciki fa kenan ba. ranka abin da nake nufi ka sa a ciki fa kenan ba. fahimce ni abin da nake so a fahimta ranka dai idan an fita waje an je an yi kashi a bayan gari in ya bushe idan iska ta ɗebo cututtukan da suke cikin wannan bushe kashi jama'a ko wanda zai gaya min inda iska take kai abin kaga ya zama wajibi ya tafi kan abincinmu da abincin da muke sha wani matarsa tana girki ko miya ko wani abu kaka idan bara ciki shikenan to eh to wannan magana ta ka baka ko ko aran kai dai bugu da ƙari ka fahimta an je an yi kashin a waje an labta ruwa ruwan ya wanke kashin gaba daya ya gangara har zuwa gwalalan da muke ɗiba ruwa hmm. mutum ya ji ya ɗebo wannan ruwa ya dawo da shi zuwa gidansa an shirya abinci an ɗebo wannan ruwan amma ka a ciki me aka ci nan gani ne gwabe gwabe kaga kenan ya zama wajibi mu yadda wannan ina cin kashin wannan wannan ina cin kashin wannan kashin wannan ragari a ah, ka zo da magana ah. ka zo da magana kaga yana ranka dai magana da nake faɗi ta tabbata mai guduma ya ci gashin na marka matan na marka ta ci gashin mai guduma na marka Allah isa da Allah ku dakata wa garin ya ni da aka ce mini ina cin kashin matarka ban yi kuka ba sai kai wallahi ba ni cin kashin matarka na dade na dade ina cin kashin kashi kashin ka kawai nake ci isa ni ma na tsani matarka wallahi ko hutowa kai wallahi na ka gani dan marka Allah da annabi ah. ah, Kai! Ah. Da Allah kamar wannan ku kai ka ta hijin da rito. To, ku dakata shi. Haba. Ku dakata. ni duk ba na san ba hayaniya nake nema ku dakata don Allah da annabi ku dakata ina mai guduma jiya ta nake anan na shafura haka to abin da nake so da ku kai dan marka kana ji na ina na godi daga yau na yi doka duk jama'a ku saurare ni ku ji na kafa doka a garin nan kowa ya gina shadda a gidansa a gina masayi ka sake mana tsugunu a bayan gari to shine muke kai in dan marka da kai da na godi na godi ka dauki ka cakaura ku tafi ku zagaya gari duk kusan da mutane ga dokar da na kafa maganar gina shadda da masai a cikin gida ta zama wajibi domin mu kare lafiyar mu kai har wannan ƙauyukan da suke gefen ma duk sanar da su a bai makuna shine magana an gaba da kai umarni na nan bai gari an gaba da kai dade you get the point wallahi Allah